Jan ragama da akalar rayuwar talakan ƙasa ya ta'allaka ne a wuyan gwamnati ta kowane fanni, kama daga samar da ilimi, lafiya, tsaro da kuma abubuwan dogaro da kai. Bisa tsari irin na gwamnati, gwamnatin ne ya kamata ta jajirce wajen tabbatar da cewa talakan ƙasa ya samu duk wasu abubuwan more rayuwa da kuma walwala. Sai dai a Najeriya, tun daga lokacin da aka cire tallafin man fetur, tsadar rayuwa ke ƙara ta'azzara. Haka kuma ɗimbin harajin da gwamnati ke ɗora wa al'ummar ƙasar ya zama zamo tamkar talaka ne ke ɗaukar nauyin gwamnatin. 'Yan kasuwa na fuskantar barazana kan harajin da ake yawan karɓa a wajen su, in ji Muktar Muri da ke kantin kwari a jihar Kano. Yau wani sai a zo ya anshi haraji, ya ce daga local government ne, shi wani jami'in na jiha ma sai ya zo. Sannan bayan karshen shekara za a ga na federal masu zo. Wannan yana kawo fargaba da tsoro a kasuwanci. Domin so da yawa an ka zo shago sai ga an liƙa ma ta katuwar takarda an manne a jikin a kofar shagonka a ce an sai ka biya kuɗi. Kuɗin da kuma aka ta tsala musu cewar da zaka buga kaga cewa abun ma da kaɗan samu yan riba a shekara to ya ma tafi a harajin ne gawai sannan kuma akwai harajin banki kullum in mutum ya yi transaction sai ya ce sai sun bincini wani abu sannan karshen wata ma sai sun kwaso maka wani charges wanda sai karsa ma mai kai ma na shi wanda ya kamata a ce hukuma ta kalla abun kuma ta tsayar da shi don a samu sauki mai sharhi kan tattalin arziki abubakar ali ya ce shugaban najeriya bola ahmed tinubu yana so ne ya yi amfani da salon samar da kuɗaɗen shiga kamar yadda yi a lokacin da yake gwamnan jihar Legas amma bai yi la'akari da halin da kasar da al'ummar kasar ke ciki ba a yanzu. Akwai dokokin da yake tafiyar da haraji da yake wani su kategori na mutane hatta kamfani bai kamata a dora musu wani haraji fiye da wani abu ba. Saboda haka gwamnati ba shakka tana neman kuɗin shiga kuma ɗaya daga cikin kuɗin shiga duk duniya shine haraji. Amma wannan gwamnatin musamman na na ƙasarmu yanzu za ta ta duba wasu hanyoyi ba ba lalle da za a ɗaura eh, masu fafutukan neman abinci haraji ba a rage yadda ake tafiyar da wato tsadan gwamnati da kuma irin almabazarancin da ake tafiya da gwamnati da kanta ya kamata tattalin arzikin na abun ƙasa ta yi a nasa jawabin game da yawan harajin ministan labaru muhammad idris ya ce gwamnati za ta duba tsarin biyan harajin domin al'ummar ƙasa su samu sauƙi akwai kwamiti wanda shi mai girma shugaba bola ahmed tinubu ya kafa domin a duba wa'annan abubuwa da suka shahi haraji na ƙasa gaba ɗaya wannan kwamiti har ya ba da wato eh, rahoto na wucin gadi kuma suna nan suna aiki tukuru da a samo wato ainihin babban rahoto wanda za mu gwamnati za ta aiki da shi dalili shine a duba wannan duka harajika da ake sawa domin a rage su wasu wurare za ka ga an sa haraji kashi ɗaya kashi biyu kashi uku to ba wai wannan gwamnati bane ta sa su dama wannan haraji haraji yana nan ne ya riga ya daɗe ana ta yi to shi shugaba bola ahmed tinubu saboda tunaninsa na kawo sauƙi ga ga al'ummar Najeriya ya ce a tsaya a duba wannan haraji a sake la'akari da shi a ga menene za a iya yi saboda a samu haraji guda ɗaya wanda kowa zai biya wanda shi kenan ba sai an ana ta maimaita wannan haraji ba. Hukumar tattara kuɗaɗen shiga ta Najeriya ta yi hasashen cewa ƙasar za ta bunƙasa haraji da kashi hamsin da bakwai cikin ɗari a shekarar nan ta dubu zuwa naira tiriliyan sha tara da ɗigo hudu. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.